Adam, ka ce mini babu komai, amma ga shi da jikinka ya nuna alamu akwai damuwa ta tare da kai. Don Allah ka gaya mini me yake faruwa. So makaho ne. Soyayyar ku tana burge. Zan yi komai ne. Biki ga ina tare da mutane ba ne? Me yasa ke abu kamar 'yan secondary school? Na alkawari da ke kina hawa mun kai. <laughs> Me haka ka san wanda ka rike kuwa? Na sani Tima, wani banza ne gaja. Fara gali, wannan dauke shi samaki wanda yake son shiga tsakanina ni da ke Tima. wannan halin da kake nuna ya yi halin yarinta da yawa amma ba laifin ka ne rashin tarbiyya ne da baka samu shi a gida ba shi ya sa soyayya ce Birinin so, birinin so. Ban ga dalilin da zai sa ki damu da mutumin da bai da ke ba a rayuwa. Aliyu, stop it. I don't want to hear that from you again because I care about him. Adam ba zan iya rabuwa da kai ba saboda ina. So sanadi ne. Zuciyata ba ta iya ƙurar rasa ki ba. A halin zuciyata kalma ɗaya tak take buƙatar ji shine kalmar ina son ka. Dan Allah ki ce kina so na mutulla. a kan ki a bar ni kina min gizuwa idanu wata fuskar ki shike yawa ina so mu kasance a birnin su ni da ke a kodayaushe a birnin so birnin so lalle na gane cewa in dai na nan a rayu sam simulado. Adam Adam wallahi ba zan iya rayuwa da wata mace in ba ita ba kawai aikata masa idan wani abu ya same shi ta ba za ta ɗauka ba. So Ina san ki gane ban taba tunanin ranar nan za ta zo min cikin gaggawa ba kin kasance wani bangare na jikina na matin ina son ki ina son ki fiye da yadda kike tunani saboda zuciya ta rage da kamu da sanki ban taba son wata ɗa mace a duniya idan ba ki ba amma ai ka san abokin kai na son ta ko Sima. Hakika na yi nadamar abubuwan da na maka. Na shige cikin Ban taɓa tunanin cewa dakon soyayyar Adam nake yi ba. Don haka dukkanin muradin raina. fata na burina soyayya da take cikin zuciyata na tattaro ta na dawo da shi zuwa ga zuciya. toshe ko an kira ba za na zo ba. Babu wata kuɗin da zan bada kawai. Haka ka ce to zan nuna ma. Fai ni ne ba ku je. Birnin so, birnin so.